tsakani da Allah gaskiya malam garba wannan lamarin yana buƙatar nazari da kuma kyakkyawan bincike irin ta 'yan sanda kuma da irin samun ta 'yan boko kasan bincike kala-kala ne yana nazari kuma kala-kala ne akwai irin nasu na 'yan sanda ko kuma na jami'an tsaro kuma akwai irin namu na 'yan boko eh, mai bukatan kimiyya da fasaha irin na zamani da kuma bincike irin na zamani irin namu. A yadda mai sauraro zai iya fahimta me ya kawo wannan matsala? Babban matsala yana tare da yanayin canjin ƙasa. akwai matsalar yanayin canjin yanayin duniya gaba ɗaya da canjin yanayin damina da yanayin gonaki da sauransu ya shafi abubuwa da yawa. Tumamanin yanayi ya shafi abubuwa da ya soya yanayin ƙasa gaba ɗaya. Kawo misali. yanzu ka duba damina lokacin da ake samun damina a da ba haka yake yanzu ba sanyi in ka duba yanayin shi yanzu ba haka yake shekaru ashirin baya ba abinda ka sani da shekaru ashirin na yanayi ya soye ya canza gaba ɗaya ya shafi zamantakewa ya shafi lamuran kai komo na mutane da yawa misali in ka duba arewacin najeriya gaba ɗaya daga shiyan wajajen su isa a zamfara wajajen sokoto ilela da madi da tangaza shiyan nan zuwa isa ka gangaro kai wajajen fadeja da ina gangare har ka zo na nangare ko eh. kuma ka zo wajajen su gashaka daidai sannan ka zo wajajen gaba da wajen yobe rafin yobe da sauransu dumamin yanayi ya sa mutane al'umma da ke rayuwa a shiya nan gaba da sun gangaro ƙasa hamada ya koro su ƙasa to gonaki gaba ɗaya da wurin nan babu su yanzu gidaje al'ummomi da yawa da yanayin zamantakewa da kasan duk wurin ya kawo yanzu sama da shekara ashirin baya wannan matsala yake yake ta aukuwa to saboda ka mutanen nan da yawa da suka baro wannan ciwon yankin suka dawo gangaro ƙasa ƙasa sun zo kaga na farko ba su da mazauni ba su da garuruka ba su da gonaki da za su yi noma yawancin su su suke cikin wannan harka kaga na farko kenan suke cikin wannan harkar sace-sacen mutane suna karkuwa da su suna neman kuɗin fansa. Akwai kuma wata matsalar? Babban matsalar shi ne jami'an tsaronmu ba a biyan su albashin da ya kamata. Su ma ba a masu ayyuka da ya kamata. Misali ba a biyan su albashin da ya dace. Ba a masu horo irin na zamani. Kuma su kansu jami'an tsaron nan wajen ɗaukan ma'aikata sukan ɗauki bargurbi sukan ɗauki mutanen banza a cikin su saboda haka gaba ɗaya komai ya tashi ya tabarbare ya lalace eh. jami'an tsaron ba tsaron kwarai suke yi ba a tsaron da suka sani shine checkpoint da waye da waye da waye kuma ba shine matsalar ba eh. saboda haka eh. ana samun wani abu wani wani irin fahimta zan ce tsakanin waɗannan mutane masu garkuwa da mutane da jami'an tsaro. Eh. In ba haka ba sai yi wuya barawo ya shigo gidan kai barna ba tare da ɗan kasa ba kuɗin gida. Amma me yasa sai zamanin 'yan siyasa ne lamarin ya taɓarɓare? 'Yan siyasa ma sun shiga cikin lamarin nan. an sa siyasa a ciki. Farfesa kaddara yanzu shugaban Najeriya da sauran shugabanni na jin ka domin kawo ƙarshen wannan annoba. To kaga na farko tukuna jami'an tsaro suna son gaba ɗaya a soye su gaba ɗaya a juya lamarin su gaba ɗaya su kansu tukuna su yaƙi kansu da kansu tukuna jami'an tsaro kuma a kyautata ayyukansu a gyara masu ayyukansu na biyu kuma ya kamata suna buƙatar kwamfutoci manya-manya da ake cewa saba. Farfesa Muhammad Kabir Isa muna godiya.